Daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na murar Amurka a hantsin nan ke gabatar da shirye-shiryen sakan mita 60 da mita 25 da kuma mita 16. A jamhuriyar Nijar za ku ji mu kai tsaye yanzu haka ta tashoshin rediyon VOA Afirka birnin ya mai kan mitoci 200.5 da kuma rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da murai arewa da lol da kuma niyyar dukansu a zangon FM. Kuna iya sauraron wannan tasha ta yanar intanet a hausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauran mu assalamu alaikum yanzu ma tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki sahabu Imam Aliyu ke farin cikin jin ragaman shirin a wannan hantsi. A gaskiya dai shugaban kasa ne mai adalci kuma kaga da ciwon ne ya kama shi ana ta raɗe raɗe babban abin da ya shi ne je asibitinsa kaga kuma abin da ya kamata ya kowane mutum ya yi kenan a ji asibiti a Najeriya tukunna a duba irin wannan ciwon kunne shi wannan ciwon kunne yana kama cikin kunne ne can ciki Muna da rahoto bayan labaran duniya. Wakilin kakakin Majalisar Dinkin Duniya a yammacin Afirka da kuma yankin Sahel ya gana da wakilan Najeriya da Kamaru kan batun Bakasi a Yawunde. Hukumomin Kamarun kuma suna barazanar kawar da tsoffin motoci da ke tasi kan titunan manyan biranen kasar to kome dalili muna da rahoto. Sannan ku shawarwari da wani masanin tattalin arziki ya bayar kan yadda za a inganta tattalin arzikin Najeriya musamman harkar noma. Yanzu ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. Ƙungiyar ISIS ta ƙaddamar da amfani da sharuɗa masu tsanani a wuraren da ta mamaye a ƙasashen Siriya da Iraq a wannan wata na azumi da aka fara jiya Litinin. Ƙa'idodin ko kuma sharuɗan sun haɗa hadda hana amfani da na'urar samun shirye-shiryen gidajen talabijin da ake cewa satellite da turanci da kuma ƙayyade sa'o'in yin aiki da kuma irin tufafin da mata za su sa. Ƙungiyar ISIS ta gabatar da kori yin kira ko kuma ƙarfafawa mutane a Siriya da Iraq gwiwa da su lalata na'urorin samun shirye-shiryen gidajen talabijin domin suna gabatar da shirye-shiryen bijirewa ƙungiyar. A birnin Raqqa ma ƙungiyar ISIS ta yi bincike inda ta rika bi gida-gida tana ƙwace na'urorin satellite da wasu na'urorin sadarwa. Wata ƙungiyar da take gabatar da bayanai akan harkokin ƙungiyar ta ce sannu kan hankali ana kassara birnin Raqqa. a kasar iraq kuma 'yan yakin sa kan kungiyar isis din sun lashe takobin tsayar da farar hula a wuraren bincike a birnin mosul suna masu faɗin cewa za a sako su idan suka ba da akwatunan talabijin ɗinsu an kama sojojin kiyaye zaman lafiya na kungiyar kasashen afirka guda biyar a kasar somalia bisa zargin suna kokarin sayar da kayayyakin soja a mogadishu babban birnin kasar jami'an tsaron somaliya tare da sojoji daga ofishin kungiyar kasashen afirka a somaliya da ake cewa amisom a takaice sun kai su mamaye wani gareji inda aka zargin cewa sojojin kiyaye zaman lafiyar na kungiyar au suna kokarin sai da kayayyakin soja ciki har da albarusai da mai da wasu kayayyaki jiya litinin rundunar amisom ta ce ofishinta da ke da sojoji dubu ashirin da biyu a somalia ba za ta bari son zuciyar wasu kalilan su bata musu aikin da suke yi ba ta kuma ce za ta hukunta duk sojan da ta samu da laifi rundunar ta amisom ba ta bayyana kasashen da sojojin da aka kama suka fito ba sojojin na au suna taimakon gwamnatin somalia a fafata da take yi da 'yan kungiyar al-shabab waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Wani mai magana da yawon iyalin shahararren ɗan damben zamani marigayi Muhammad Ali, Bob Gonal ya ce shugaban ƙasar Turkiyya rasid Tayyip Erdogan da takwaran aikinsa na Jordan Sarki Abdullah, za su halarci jana'izar ɗan damben. Jiya Litinin Bob Gonal ya ba da sanarwa cewa a ranar Juma'a idan Allah ya kai mu, za a yi jana'izar Muhammad Ali a Louisville jihar Kentucky. Mr. Gunel ya ce yawancin ɓangarorin jana'izar marigayi Muhammad Ali da kansa ya shirya ko kuma ya tsara kafin ya mutu a ranar Juma'a da ta shige yana da shekaru 74 a duniya bayan ya yi fama da cutar Pakistan. Ya ce duk abubuwan da suke yi Muhammad Ali ya sa albarka kuma shi ya buƙaci a yi hakan. Ya ce marigayi Muhammad Ali yana son wakilcin dukkan addinan a wajen jana'izarsa. ya ce yana da muhimmanci kuma a fahimci Muhammad Ali mutumin kowa ne. Hukumar lura da makamashin atom ta ƙasa da ƙasa da ake cewa IAEA e a takaice ta ce akwai alamun ƙasar Koriya ta Arewa ta sake buɗe masana'antar sarrafa ma'adinan plutonium alamar cewa ƙasar mai bin ƙa'idar kwamitisanci tana faɗaɗa yunkurin mallakar muggan makamai. jiya litinin hukumar makamashin ta ce shaidun wato tauraron dan adam sun nuna cewa akwai yiwuwar koriya ta arewa tana gudanar da ayyuka a masana'antar yongbyon wannan bayani ya zo daidai da shaidar da dandalin yanar gizon amurka da ke nazarin harkokin koriya ta arewa ya gabatar dandalin ya ba da rahoto a watan afrilu cewa an ga burbushi ko kuma an ga hayaki na tashi a masana'antar yongbyon shugaban hukumar iaea e kiyo amano ya ce a saboda hukumar ba ta da masu bincike a koriya ta arewa hukumarsa ba za ta iya tabbatar da waɗannan ayyukan ba labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murai amurka a nan washington dc madalla a Najeriya wasu masana kiwon lafiya suna sukar balaguron neman jinyar da shugaban Najeriya Muhammadu yayi Muhammadu Buhari yayi zuwa Ingila amma wani tsohon likita a asibitin shugaban ƙasa Dr. Ilwan ya yi ƙarin haske a tattaunawa da yi da Nasiru Adamu Hikaya. a gaskiya dai shugaban kasa ne mai adalci kuma kaga da ciwon ne ya kama shi ana ta raɗe-raɗe babban abin da ya shi ne ji asibitinsa kaga kuma abin da ya kamata ya kowane mutum ya yi kenan a ji asibiti a najeriya tukunna a duba irin wannan ciwon kunne shi wannan ciwon kunne yana kama cikin kunne ne can ciki sai a rika jin wani kara ka rika jin wani ihu kana jin baka da ƙarfi kana ji kamar zaka faɗi an duduba an ba shi magani kuma bai sauki ba to shine ya kamata a tura shi kasan waje kuma dama haka ya kamata kowane ɗan najeriya ya yi ba kawai daga an samu dan ciwon kunne ko ciwon ido ko ciwon baki wanda bai kai matsayin a tura mutum waje kawai sai mutum ya kama ya tafi kasan waje ya kare mana tattalin arzikin kasa ta can ya je kawai wani sa'in saboda wata mata ma don aihuwa ne saboda a samu takardar kasan america ko na ingila sai ga an tafi kasan waje shi shugaban kasa kaga tun da ya hau mulki ma kaga abe je hutu so ɗaya tafi wani hutu kwana ko biyar ne ko shida ne ya dawo kaga wannan ba ba wani hutu bane ya kamata ya yi shekara guda yana aiki ya kamata mutum ne kuma gashi a shekaru gashi bai da lafiya kuma an duba shi a kasan nan a asibitin shi an ga ya kamata ya je kasan waje shi yasa kaga aka tura shi kuma ya yi daidai wallahi kuma kowane ma ya kamata kowa ma ya yi kokari ya ga ya biyan sahun shugaban kasa idan bai da lafiya ya kokari a je asibitocin mu tukunna kafin idan ya gagara tukunna in ba haka ba gaskiya an ci gaba da zuwa kasan waje ne ana bata mana tattalin arzikin kasa kuma ana kashe mana mu wato da wani abin da muke faɗa kayi aiki ma ba matsayin ka na yanzu kayi aiki a wannan asibitin da ya kwanta eh, a fadar shugaban kasa eh, na aiki a wajen eh me zaka ce kan wannan asibitin babu wadatattun kayan aiki ne ko dai abun ya fi karfin matakin najeriya ne dole kuma sai an je waje shi sa nake gaya maka tunda na aiki a wajen na san irin abun da ya kamata a yi kuma an duba an ga ya fi karfin wajen shi ciwon kunne wannan ciwo ne wanda yake ba ba wani kwayan cuta ne wanda zaka ce bari ka ba da magani ya warke ba sai an dan bashi wani maganin bacci ya huta an diga wasu abubuwa ya samu kunnen ta dan bar wani ƙara ne zai rika ji kuma yana ji kaman zai faɗi bitalego yana ji kaman baya da karfi kuma wannan ƙaran zai sa shi kaga gashi shugaban kasa ne baya bacci sosai yana da abubuwa da yawa yadda ya kamata ya ga wayannan jama'a ya wannan aiki anan su dole ne ya kamata ya je ya fara ya samu natsuwa a samu a samu sau wayannan magunguna a ƙasan waje din tunda anan an duba shi wajen kwana biyar zuwa shida a babban asibitin namu din akwai likitan kunne amma kuma gaskiya idan abu ya fi karfin mu dama shine iya iya likita dama karfinsa ko wani wani ma'aikacin asibiti shine yau ga inda dan tsaya ga inda ya fi karfi na wani tura na gaba shine ka zan babban likita mu da muke wanda ke ba kunne kawai muka karanta ba wallahi ba karamin aiki ne wanda ya kamata a yi ba shi yasa kaga aka tura shi kasa waje kuma daidai ga wanda bai san ciwon kunne ba misali zai ji an ce kunne kawai kamar eh, watakila babbar matsalar bai fi a ce ba ka ji sosai ba ko abun ya wuce na tana hana ji ita wannan tana iya ta hana shi ji tana iya ta sa shi baya da karfi tana iya ta sa ga jika jin kara a kunnensa kamar kunnen zai fashe yana jin motsi a cikin kunne to kaga irin wannan shugaban kasa yana da ayyuka baya samun bacci an jima kaɗan an kira shi wannan aiki tana ya je ya buɗe wannan aiki a wannan gari ya dawo ga damuwan aikin kasa dole ne a samu natsuwa a wannan al'amari kuma gaskiya ni wani kaga shugaban kasa ne kaga yanzu wanda baya da lafiya an kai shi najeriya banda wannan a duk gaba ɗaya daga basu lafiya kawai sun tafi kasan waje ne ka duba wani shugaban kasa ne nan asibitin nan eh, asibitin shugaban kasa shekara na goma sha tara kafin na bar wajen ba wanda yake zuwa wajen ban da mutuwan yaraduwa da mutuwan abuyola da aka mana yakin su ba wanda aka kawo mana da ransa ba wanda ya je wajen dama mai zuwa shine abdulsalam shine yake zuwa a duba masa hakorin shi a duba masa jikin shi a wajen ba wanda yake zuwa ban da shi sun mai da asibitocin mu kaman ba komi shi yasa ake so a gyara asibitin yanzu aka sa wani kuɗi da a gyara a daddaga kayan aikin da babu a ƙara likitoci masu so da wajen zai mai da wajen wajen kamar inda kananan asibitoci za su tura mutane wajen idan ba su da lafiya to ba gama wannan aikin ba dan sa kuɗi ma wannan shekara na gani a cikin kasafin kuɗi wanda za a yi saboda ƙara ƙarfin wajen an yi gine-gine dama ba ma kayan aiki da likitocin manya-manya wanda ba su kwarewa a ba su bita sosai su iya aiki to shine yanzu ake so a yi irin wannan ciwon kunne eh, ana iya masa magani na yan waɗannan kwanaki kamar yadda ya ɗauka da za a samu wannan gaskiya yana iya wuce kwana goma saboda ana so ya huta sosai Dr. Rilwan wani tsohon likita da ya aiki a asibitin shugaban ƙasa a Najeriya. Za ku ji abin da ya gudana a zaman shawarwari tsakanin Najeriya da Kamaru kan yankin Bakasi kamun nan sai a shakata da wannan fefe na Ali Dan Saraki. Idan ana da raye da uwa ake in ana maganar na gaida Ali Dan Saraki. Jiya ne wakilin babban sakataren Majalisar Ɗinkin Duniya a yammacin Afirka da yankin Sahel Muhammad Ibn Chamba sai jagoranci zama a majalisar tuntuɓa tsakanin Najeriya da Kamaru kan batun yankin Bakasi. Kamaru wacce ita ce mai masaukin baki mukaddashin firimiya Ahmadu Ali ne ya wakilce ta, yayin da ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya wakilci ƙasarsa. Ƙarƙashin jagorancin Mr. Chambers sassan biyu sun sake nazari kuma sun amince kan muhimmancin warware dukan batutuwa ta wajen fidda taswira da zai bada fifiko wajen warware inda aka fuskanci gardama cikin gaggawa da kammala shata kan iyakoki da kuma fara aiwatar da ayyukan more rayuwa ga mutane da canjin kan iyakokin ya shafa domin ƙarfafa musu gwiwa da kuma sake samar da kuɗaɗe a asusun da aka buɗe na musamman domin kammala sauran ayyuka da suka rage. Ina marhabin lale ga irin kyakkyawar hali da shugabannin tawagan ƙasashen biyu suka nuna. Ina kuma yaba musu saboda dukufar da suka yi na kammala shata kan iyakoki da kuma ba da gudumar gaggawa ga al'umma da wannan aiki ya shafa in ji shugaban kwamitin Mr. Ibn Chambers. A nasa bangaren shugaban tawagar Kamaru mukaddashin Firimiya Mr. Ahmadu Ali ya bayyana kudurin gwamnatin ƙasar na yin aiki da duka bangarorin wajen warware batutuwa da suka rage saboda aiwatar da hukuncin da kotun ƙasa da ƙasa ta yanke. Da ya kai magana ministan shari'a na Najeriya Abubakar Malami ya sake nanata kudurin ƙasarsa na ganin an kammala shata kan iyaka a yanki mai tsawon kilomita ɗari. kuma za ta ɗauki dukkan matakai da suka waje ba wajen tunkaran sauran batutuwa da suka rage. Taron ya amince da jawabin bayan taro ya kuma yadda za su sake zama cikin watan Nuwamban bana. har yanzu muna kamaru gwamnatin kasar ta fara daukar matakai na hana tsoffin motocin taksi musamman a biranen yawunde da duwala ci gaba da aiki wannan wani bangare ne na tsabtace waɗannan birane gabanin gasar ƙwallon ƙafa na kofin afirka na mata da za a yi wani lokaci a bana wakilin sashen hausa awal garba ya aiko mana da wannan rahoto gwamnatin kasar jamhuriyar kamaru ta kafa wa masu aikin taksi sharuɗa kan aiki da tsofaffin motocinsu a kan hanyoyin kasar jamhuriyar kamaru musamman ma babban birnin kasar yawunde da birnin cinikayyar kasar duwala sanadiyar gasan kwallon kafa da za a gudanar a kasan na mata na cin kofin nahiyar afirka a kasar ta jamhuriyar kamaru amma na tambayi wani direban taksi kan wannan sabuwar doka da aka kafa musu kuma ba a yi musu wani tanadin komai ba ya ce ai wannan doka mu bai yi mana daɗi ba kuma waɗansu daga cikinmu ba su da komai sai tsofaffin motocin su. amma idan gwamnati za ta yi mana wani sauki ta kafa mana wasu bankuna domin ta tallafa mana da ba suka wani za biya zai yi kyau amma in ba hakan ba waɗansu daga cikinmu ko mu nima da kaina za mu shiga cikin halin ni'asu kuma mutum ya zama ɓarawo kawai domin rashin aiki kuma ga iyalai alhaji dan juma adamu mai bayar da shawara ne a bangaren hukumar sufuri na ƙasar ta jamhuriyar kamar kamaru ga ƙarin hasken da ya mini a nan za ka gani a kamaru mutum ɗaya yana da mota 20-30 wanda yake siya ya sa hanya kuma ana yi masa aiki da shi eh, ina gani a maganan tsofin motoci dole na dauki wannan mataki don akwai bakin da za su zo waɗansu motoci bai dace ba ya yawo a hanya don in ka gama abin da ake ce taxi tana da takardar da ake ce visit technique wanda sai mota an ganta da lafiya sannan take bi kan hanya abin da nake gani wanda ya dace ya kamata gwamnati ita ma za ta duba ta gani komai da komai ana biyan takardu amma a ga sai dai motoci masu kyau akan hanya wannan matakin yana da kyau don gaskiya duk wanda suka zo kasanmu a kamarun za su ga kamarun ita ma ƙasa ce wanda take ƙoƙari kuma ƙasa ne wanda mutane suka dace da aikin da suke yi. Barista Haruna Yakubu shi ma ya yi mini tsokaci kan yanda gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru za ta yi domin bawa direbobin taksi ɗin hakkinsu idan har an hana musu aiki da tsofaffin motocinsu kasancewan talakawan ƙasar ta Kamaru ba su bane suka nemi cewa ba za su shiga cikin tsofaffin motocin ba. A doka da na duba na ƙasa ni dai ban ga wani abun wanda zai hana ɗan ƙasa yin aikinsa ba a to a gaskiya fi sabillahi idan dai gwamnati tana son ta hana wannan ayyukan ne to ya samar musu da wasu abubuwan da za su yi ko na wani tallafi a gaskiya ya kamata gwamnatin mu na kamaru ta yi tunani ta duba su boko haram su wasu matsalolin da ake samu wannan duk irin wayannan rashin ayyukan yi ne idan kuma gwamnati ta hana wayannan mutanen abubuwan ayyukan da suke yi suna samun na ciyar da kansu da iyalansu to a samo musu wani abubuwan da za su yi a tallafa musu muhammad awal garba muryan amurka daga kasar kamaru Makon jiya Dr. Ahmed Adamu na Jamar Umaru Yar'adua ya fara sharhi kan hanyoyin inganta tattalin arzikin Najeriya musamman ta fuskar noma ga ci gaban shawarar da ya bayar. Abin da fi dacewa a yi shi ne a sa a tsaurara matakan gano irin nawa ne aka shigo da shi kuma nawa ne aka ansa na riba. Kuma sannan a sa hanyoyi amfani da mutanen garuruka a ringa gano wanda suke fata hanya suna shigowa da irin wannan abubuwan ba su biyan kuɗin haraji. su kuɗin shigowa da shi idan ma har wani ya shigo da shinkafa da ƙasar waje ya je ya kawai ya wata mai hanya ya je ya saida shi a kasuwa to ga shi abin da ya ƙaure ce ma biyan haraji to har ƙaure ce ma biyan haraji zai sa shi ya rage yawan kuɗin da ya kashe a kan shigo da wannan shinkafan wanda kila zai sa har ya sai da wannan shinkafa da ya shigo da ita a farashi mai sauki saboda bai kashe kuɗi da yawa ba. Haka. Da kayan gwamnati tana tunanin cewa kamar ta yi asaran kuɗi ta hanyar rashin an san wannan kuɗin shigowa da shinkafa amma kuma ita gwamnati za ta samu ci gaba misali ta hanyar samar ma wani dama da zai samu kuɗi ko kuma a sauƙaƙe farashin kayayyaki duk da cewa mu masu nazarin tattalin arzikin ƙasa hakan bai dace ba a ce mutane suna kauce ma biyan haraji ko kuma kuɗin shigowa da kaya amma idan har aka sa matakan da za a tabbatar cewa kowa ya biya amma wani shi ya yi za a haye kuɓuce ya je wani to a kyale shi wannan ya tafi duk da hakan tattalin arziki sami samu wani ci gaba ta har saboda hakan ta eh. hanyar karya farashin shi abin da zai saida saboda yanzu zai biya kuɗin shigowa ba kaya kenan kuɗin da kashe kan abin da ke so ya saida zai rabu sannan kuma shi ya yi ƙara aje wasu kuɗi a hannun shi wanda kuma in ya tsaje kuɗin nan ko ya je ya tayayya ko ya je ya ba wani wani yana yin cikin tattalin arzikin ƙasar zai ƙara juyawa kuma zai sayayya yawan sayayya ma yana kawo haɓaka arzikin ƙasa so ita gwamnati kada ta duba kawai abin da ta samu a cikin aljihunta kawai shi ne ci gaba a tattalin arzikin ƙasa. Mm. so kuma in har ana so a tabbatar ne cewa mu mu daina ma shigowa da shinkafa saboda dole ne a kawo tsare-tsaren da ya mu gina shigowa da shi saboda duk abin da aka ce a ƙasa ana shigowa da wani abu to wannan yana yi illa a najeriya so duk abin da muke so dama eh, da ƙarshe a ce najeriya ma ba mu shigowa da kayan noma ko kuma kayan abinci kwata-kwata sai dai ma mu ringa sai da mu wasu a kasashen su to duka shigowar shinkafa bai dace ba a cikin tattalin arzikin samu eh. haka yana tasiri wurin Eh, rage darajar naira da kuma ita darajar eh, arzikin ƙasa. Eh, dole ne su manomanmu na kasa a zo a ba su tallafi ta hanyar ba su kamar yadda yanzu an ci babban bankin Najeriya yana ba da wani bashi wanda za a ba da manoma. Daidai kuma bashin kamata ya a ci babu interest ko kuma babu ah, ya ake kuma kuɗin ruwa a kan shi. Dr. Amal bari mai ce ka kan wannan batu na ba da rance daga bankuna suke barwa da babban bankin Najeriya. Tun da aka kafa Najeriya bankuna suke ba da basussuka da sunan harkar noma. Amma ba ka ganin tasirin waɗannan basussuka da ake bayarwa, kuma akwai matsala na biyan waɗannan basussuka. Ina matsala take kuma menene hanyar warware ta? Eh, da farko dai duk lokacin da aka ce za a ba da wani tallafi za ka ga wanda ake ba tallafin za ka ga ba shi ne suke bukatan ma wannan tallafin ba. Oh. misali yanzu eh, aka ce za a ba da tallafi ko kuma bashi na harkar noma. Sai ka ga manomi da ke ƙauye ƙauye ƙaramin ƙauye wanda shi ra'ayin shi noman ne sana'a shi noma ne ba zai san ma yaushe aka fitar da wannan tsarin ba ko wannan bashin har za a gama shi shi bai samu ya ci moriyar wannan ba. sai ka ga wasu ne wanda suke rike suna abuja suna sa street suna gayi suna su ba ma manoman bane ba su za su je su anshi wannan kuɗin kuma su sa aljihun su ko kuma za su yi lokacin yadda za a yi su dai ya ma gwamnati cewa sun yi wannan noman ko kuma yadda za su yi su tabbatar cewa sun anshi wannan kuɗin to kayan kenan shi wannan bashin is not targeted ma'ana kenan wanda ya kamata a ba ba su ake ba ba sannan kuma abin da ke kawo cikas ne wannan kudin harajin da ake sawa musamman ma mu a arewa ko kuma mu ce ne musulmai wanda mu bai yadda da cin nan ba da kuɗin ruwa ba so duk manomin da yake so ma ya anshi bashin kudin eh, bashin gona idan aka ce mishi akwai akwai eh, kuɗin ruwa ko mun kankantar shi za ka ga ya ja baya saboda magana ne na addini sannan za ka ji kuma cewa hanyar da ake bi ake samu wannan bashin ana tsawwalawa wasu sai ka je kan intanet wani sai ka hau kwamfuta wani kila sai ka yi rubutu da turanci wanda mu kila mu hausawa ko kuma yan arewa ko kuma wasu manoman mu a ƙauye kila za su iya wani turancin da za su iya gamsar da wanda zai ba su wannan bashin ba hmm. ko kuma wasu abubuwa da ake bukata kamar jingina kila ba su da shi da za su bada to wani abun shi ke sa ga cewa wanda ya kamata a ba wannan bashin ko kuma tallafin ba su ake yanzu za ka kuma har yanzu wannan noman eh, ita eh, abinci ko kuma wata shinkafa har yanzu bai wadata ba ah, sannan kuma musamman ma ita ita shinkafa musamman ba ko ina bane ake yin ta ko kuma za ka shuka ta fito akwai wuraren da na musamman wanda ya kamata a samar ba mutane kuɗi kawai ba shi ya har iya noma abinci ko kuma musamman ma a ce ita shinkafa a ce su yi ta da ya dace gwamnati ya kamata ta fara samar da wurare da za a ringa ba mutane dama su zo su noma a wurin wani yanzu ke noma wurin an samar da duk abin da ake bukata domin iri irin ko ina shinkafa ya fito a wurin Dr. Ahmad Adamu na Jami'ar Umar Musa Yaraduwa a Katsina. Karfe uku da kusan minti 24 sashen Hausa na Murai Amurka ke magana ga nasiha kan azumi. ni ne inuwa zubairu bauchi bismillahi rahmanir rahim mai azumi ga abin da aka ce kai kai mai azumi idan ka sha ruwa ka ce allahumma laka sumtu wa ala rizqika afdartu fa taqabbal minni innaka anta samiul alim nan ka ce zaba zama'u wa tallatul uruqu wa sabatul ajru wato eh, ya allah wa kai ne azumi don kai ne azumi da abincinka arzikinka na sha ruwa ka karɓa mini aikina da azumina kai ne Allah kai ne mai ji kuma kai ne masani kana jin abin da ake faɗa ka san abin da ake aikatawa sannan kuma muna fata to kishin ruwa ya tafi kuma jijiyoyi duk sun kunshi da ruwa wato sun yi danshi sannan ladan Allah ya samu don kasan an ce wato ya tabbata an ce idan kana aiki ko sallah ko wani irin aiki ko sadaka za ka ba ko ibada ko nafila wato ka rika fatan aljanna to wassalamu alaikum rahmatullahi wa to Allah sa a dace yanzu kuma ga kaɗan daga cikin wasu ra'ayoyi da kuka bari akwatin saƙonni Assalamu alaikum mai magana Ibrahim Ali Alhaji Wada ɗan Sara mazaunin garin Accra Ghana. Ina isar da sako na ga uwayen ga uwayen sojojin da aka harbi yan boko haram suka harbi a birnin a iyakan Najeriya da Nijar a ran Lahadi. Ina ina isar da gaisuwa da zaje na Allah Ubangiji ya musu rahama Allah ya ji Allah ya musu rahama. agawa sala mai magana ibrahim na zaunin garin Akira. assalamu alaikum wa amurka daga alhaji manuru dan uwa mai allah na je ga lokar gama yana kira ga musulmin najeriya da kiristocin najeriya don allah awa janar muhammadu buhari addu'a allah shi ba kunna lafiya allah shi ba kunna lafiya da na shirya na kullum musulmin allah mu kuma da addu'a allah ka ba mu lahiya allah ka ba ƙasar mu najeriya zaman lahiya daga ɗan uwa mai Allah. Assalamu alaikum sashen Hausa muryar Amurka. na Muhammad na gamu gashuwa. Dan Allah musulmi na duniya wanda muka kama azumi yau zuwa gobe. Wannan shugaban namu mai adalci shahararren shugaban kasar Najeriya nan mai adalci Janaral Muhammadu Buhari dan Allah zama a ai masa addu'a. Wannan lokacin da muka samu azumin Ramadan kowa da Allah dukkan musulmin da ya kama azumi da Allah ya yi masa addu'a don saboda ya samu lafiya ya dawo gida lafiya assalamu alaikum assalamu alaikum fata hausa na murai amurka suna na hassan dogon fati daga karamin hukumar tsari ta jihar katsina a tarayyar najeriya to alhamdulillah na kira ku ne domin in kara jawo hankalin yan uwa na al'ummar musulmin najeriya akan watan azumin ramadana da jiya ne na martaba sarkin musulmi ya bayyana ganin shi da cewa to mu kasance masu sanya tsoron allah a cikin duka al'amuran mu. ya kasance duk abin da za mu yi yi domin allah kuma mu san cewa wannan ibada ce wadda insha allahu ta'ala ta kan iya kai mu a gajiya samun tsira da za ta ce ta azumin mu mu ce ta al'umma mu ba da sadaka mu ciyar da mabukata da dukkan ayyukan da ya kamata ne yi domin samun rahama ubangiji na samu na ƙasa aminci biro da canji halin shawarar sakona na ƙarshe wanda nake son gaya miki wanda na son ku ya nan ga shugaban ƙasa shi shi tsoron allah a rage mahajja kuɗi a ce yau ƙaramin guzuri a najeriya naira miliyan guda da dubu ɗari Anya buhari yana jin tsoron allah wannan lamba ta ce da cikakkiya adiresi na da ke shirya tsohuwar kasuwa a fukure house lambar shago 21 lamba 13 pmb 1 punch aminci da the change mazaro mun zo ga shirinmu na ƙarshe labarai wannan karon a takaice. Ƙungiyar ISIS ta ƙaddamar da amfani da sharaɗa masu tsanani a wuraren da ta mamaye a ƙasashen Siriya da Iraq a wannan wata na azumi da aka fara yi jiya Litinin. Ƙa'idodin ko kuma sharaɗan sun haɗa hadda hana amfani da na'urar samun shirye-shiryen gidajen talabijin da ake cewa satellite da Turanci. An kama sojojin kiyaye zaman lafiya na ƙungiyar ƙasashen Afirka guda biyar a ƙasar somaliya bisa zargin suna ƙoƙarin sayar da kayayyakin soja. a Mogadishu babban birnin kasar. Wani mai magana da yawun iyalin shahararren ɗan damben nan kuma ya ce shugabannin ƙasashen Turkiyya da Jordan za su halarci jana'izar ɗan damben. ta gaishe ki da haka Allah kawo karshen shirin a wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku sake jin wata tawagar abokan aiki da sabbin shirye-shirye kamar kullum masu gatarwa ciki har da shirin noma tushen arziki na Halima Jimrau. kamun na madadin jimma ali wacce ta tayar gabatar da shirin da cibahiro diyo ne da kula da akin gabatar da shirin shirin da mamalan malam zainab da ta rika masa a nan ne sahaba imam ali zan dakata sallama da ku mu zama lafiya